bincike da masana akan harkokin siyasa suka yi tuntuni ya tabbatar da cewa waɗannan mutane da na lissafa a baya wato hukumar tsaro ta dss da nia da kuma kamfanin matatan man fetur ta nnpc suna cikin mutanen da ake zargin cewa sun bai wa shugaban ƙasa bola ahmed tinubu goyon baya musamman a zaɓuɓɓukan da suke gabata wanda ake ganin cewa zai yi wahala shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya taɓa su sai gashi kwaɗan wannan al'amari ya faru yanzu a cikin mutanen da ake ta lissafi shugaban kamfanin matatan man fetur ta najeriya wato nnpc ne da kyare shi kaɗai ya rage a cikin mutanen da ake hasashen cewa shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ba zai taɓa ba